ikon adalci Allah ka yi bi adalci Allah ka sa wannan jam'iyya ta ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah yi ka sosai da ka bashi